wani ayi ba daɗi babu inda zuwa <laughs> wani yawa sun ba, na sun zuga kake. Hmm, ba ma wannan ba. ka ci abinci ko? A, dole ne ai in dinga kulawa da kai, saboda ba na son ƙasa ta kama mun kai. Na ci bai. I love you too. Bye. Good. Mania. Ashe kina nan? Wallahi ina nan. Ba inda ban duba a cikin gidan nan ba. Hmm. Ashe kina cikin uwar ɗaki? Ai. Eh. Ina nan ina fesa wanka. To, wannan kwalliyar da ake sha haka fa ina za a je ko ke ma da fara zaki? Wallahi babu inda zan je. To, wannan kwalliya haka? Ai Usman na yi wa. Usman? Ai. Eh. Ke da baya gari ina ke ina wata kwalliya? A yarinya, ai na ki wasa ne biyu da yadda za mu yi. <laughs> Lalle soyayya ruwan zuma. Ni sha ka ba musu. Gaskiya ne amma kuma fakin kyau. Dan Allah ne. you. <laughs> Ba ɗaya ni ba na jin daɗin zaman gidan nan bari in kira Hajiya Allah ya sa ka kira mun wannan. Salamu alaikum. Kuma ina ne? Lafiya ƙalau. Babu. Babu abu. Babu. Babu wani abu da yake damu. <laughs> A ta kuma umma. kawai da ke san gidan ne kaɗai ce babu kowa. Shi yasa kwata-kwata ba na jin daɗi. Shi ne kawai dalilin da yasa ki ga muryata. Haba, kuma ki yarda da ni. In ban faɗa miki abin da ke damuna ba a duniya ma zan faɗa. Babu wani abu. <laughs> Yawa, Umar. Don Allah dama ina so in faɗa miki. Gobe idan mu yi fata dawo daga makaranta a faɗa mu direba don Allah ki ce ya wuto da ita na kuɗi-kuɗi, ba na jin daɗin zama a cikin gidan nan wallahi. Abba kuma, wallahi in dai kika ce masa nan za ta zo don Allah. mm Hmm. ba zan ba ɗauka ko dai ba ma don halinka ba. Mm-hmm. Ina jin ka. Ba kuma. Mm-hmm. Ya ba za ka ji murya na haka ba. Kai tafiyan ka ka kyale na a gida ne kaɗai kuma bayan ka san dole ne zan yi su. Na san ansa. Aiki ya yi maka yawa kuma ka manta da ni ba ka kira ba. Haka ne ko? <laughs> To shi kenan na ji ya wuce. Please come back to me, my dear. I miss you so much. Wallahi in baka dawo zan biyo ka. <laughs> Don Allah gobe da sassafe ka dawo. Hmm? Na ci abinci. Wallahi na ci, ai ka san da babu wani abu da ke damuwa kawai ba ka gina to ya zan ya abu ba sai mai yau dan Allah dan Allah mu gobe da ko ka da wani wallahi na ko kuma in biyo ka ah. Okay, ka shi kenan. I miss you too. I Bye. Gaskiya na bila wankan nan da ta sani wallahi na ji daɗi. Wata kasala jikina ta wuce. me yasa ka ka dawo da aiki daga aiki kafin ka fara komai na fita ka fara yin waka wannan abincin duka nawa waye? jaki ne ni da zan cinye duka wannan abincin na gina to ke ina naki na ga na tuna wannan saboda kai aka yi dan kai kaɗai kuma sai ka ci to kinga yanzu zazzaɓa ki dan zuba mu kawai dan ba zan iya cinye abincin nan ba sai dai dan tattaɓa kawai ku a yau babu wayar da zan ansa babu wayar da zan ansa wallahi sai dai kawai ku akura yau ina tare da gimbiya bismillah zama mu Hap. Hmm. Ka bayi kenan. Salamu alaikum. Na ok yanzu ina gida abin da zai faru shine gobe kawai sai maɗu. eh zan kira ki sai maɗu. Eh babu komai Allah ya kai yau. Yawwa Nabila kin gane? Nabila dan Allah ki hakuri. Sai san wani sa'in matsala cikin samu. So kashe wayar yanzu nan. Nabila. To, Nabila ni zan fita. To, ni dai ban gama ba, da lafiya. To, Allah ya sa. Sakina. Lafiya kan. Ai da kin bari na biyo ta gidan na sami. Sunan abun ne da yawa, idan na fara karanta maka, kai ma sai ka jin jirgin mai kuma ka ka shirya ka shiga ofis. Bari na je sai mu gaisa da ni. A'a kin ga rabu da ita. Sauna ba mu komai. To mu zai da na waje. Kar ki damu zauna. Kana ganin idan da ta zo ta same mu ba matsala? Babu matsala ki kwantar da hankalinki. Ni ma jiya na dawo daga tafiya kuma gaskiya kwanan nan mana yawa a ofis. Kuma ba wai rabuwa da ku ba. A kullum duk inda nake kuna cikin raina ke da ɗinki. To amma. Mami. kin ga kwantar da ki kawai yanzu me bukatar ki Usman kaya da ba ka waiwayin mu balajina kaji ji lafiyar ko ka daina suna ni da ka kamar yadda kake faɗa kana son mu kana ƙaunar mu ba za ka manta da mu ba ba wai na daina son ki bane kamar yadda na gaya miki duk inda zan je kina cikin raina kuma ina son ki da ni na ce miki ki gaya min wanda zan dinga sako ya ta miki gidajen ki ne ɗaga miki hankali yanzu ki tashi mu fita in na je na su siya miki abin da zan siya miki sai mun ci ofis in ji ji Barka da rana. Barka ne. Na jira ka na jira ka me shiru baka shigo ba. Wallahi na zo nan ne ina dan huta sai kuma wasu abubuwa suka dauke min hankali a waya. Shikenan. Ah kinga dawo zauna. ina isa zauna. Ina saurare ki. Me ke faruwa ne? kwata-kwata kwana biyu ka canja min tun daga dawo. Kamar ya kenan na canja miki. Kaga, kar yi kamar wani baka san abin da yake faruwa ba. Ni ba wasa nake yi ba. Wannan ba shi ne fuskan da na saba gani ba gaskiya ni ka canja min. Haba na gila. Inda wani ne ya faɗa sai in yadda amma ke da bakin kike faɗan wannan magana Usman ya canja miki. Ta yaya za in canja miki? Ai ni ba zan taba canja miki ba. Ko ba ki yarda da ni ba ne. ni ba fata na kullum in dinga faranta miki rai in dinga ganin ki cikin farin ciki to ai sai yanzu hankali na ya kwanta ni sai in dinga gani kamar fushi kake yi ba fushi nake ba me kika dafa ciki delicious mu je ki zuba min ci da yawa yau <laughs> Nesa cin nan ya ki tafiya, lillahi wa inna ilaihi raji'un kada a ce mijina irin mazinatan mazan nan ne ai kuma ni ba haka na san shi ba amma kuma dan adam yakan iya canja kowane lokaci to ka kuma yanzu ina zargin shi akan abin da ba haka yake ba to inda haka ne wace ce sakina da take ta bibiyan shi Nabila? Lafiya ba ki kwanta ba me yake faruwa? Wallahi na ne ke ciwo tun Amma kanki yana ciwo, kin sha magani? A'a. Ta yaya mutum bai da lafiya a ce ba zai sha magani ba? Wani wace irin rayuwa ce? kin zarge maganin nan bari kawo An kira <laughs> Ina zuwa na kiran Sannu bari ni alwala mu fito Assalamu alaikum. Alaikum wato shi ne da aka dawo bana nan. Kuma ko a ɗan tattauna na abu ko a ɗora mu yake a'a. Sai aka zo aka ɗauki kafa ɗaya kan ɗaya aka ɗora aka harɗe mun akan kujera ko? To an ban da aure na gaji ne wallahi. Ina ɗaukar na ke Sun fita shi da wata anti. con xin thù anti kuka kike biki sa uncle ya dawo batun ɗazu? da gaske yana falon amince na ido da ido. Ke kuma daga ina? Kika wani kama kika taho gantsar gantsar kika zauna min kan kujeru. Ina wani? Da ban wuni ba da abinci gani ba ba an sa gaisuwar ki na zo yi ba wace ce ki daga ina? Mai gidan nana? A yau nake ganin bariki. Wato mai gidan yana nan ko? Tambaya ki nake yi daga ina wace ce ki? Ki yi haƙuri ba ki da horon masanin ko ni wace ce idan mijinki na nake cin mishi ba ko. Allah to bari in kira shi ma tsohon algungumin ba wannan na kira in ji ba ka yi baƙuwa in tambaye ta wace ce ai ba kwamishinan 'yan sanda ba ce ni matar aure ce in ka dawo sai ka gane ko wace ce ke kuma na dawo kanki munafuka algunguma tsohuwar kilaki wato duk yawon iskancin da kuke tafiya kuke yi da ke da mijina kwararo kwararo bai ishe ki ba sai kin dauko kafakin kin taho gantsar gantsar kin iske ni ha cikin gida ko to ina so in ga miki ki tashi yanzu yanzu na ki tattara ina ki ina ki tattara ina ki ina ki ki bar min gida na tun kafin raina ya ɓaci Nabila, me kike yi har yanzu baki kwanta kin yi bacci ba? Har na gama abin da nake na dawo. Baccin ya ƙiwa. A'a da Allah tsaya, ko dai baki da lafiya ne, ko kuma wani abu yana damun ki. Usman ina so na maka wata tambaya kuma ba na so ka ɓoye Ina saurare ki. Cikina yana ba ni wani abu. Musamman kar ka yi amfani da ƙarfin soyayya da nake yi maka ce za ka cutar da Domin wallahi duk wata katanga da tunanin ta shiga tsakanin yana kai zan fi ta da girmanta. ta. to ni gaskiya game da ni babu wani abu da yake faɗo kin gane ki kwantar da hankalinki ni dai in ni ne ki yarda da ni babu wani abu da yake faɗo sai dai kuma ki kina da wani shakku da kike ganin ina yin wani abu wanda bai miki ba to ki gaya min sai in gyara amma guri na babu wata damuwa gaskiya abu yana damuna kuma zai iya faɗa maka ba amma ina so ka sani don Allah ya annabi karka da samun wani ciwo a cikin zuciya ka san ina matuƙar ƙaunar sannan kuma ba zan jure wani abu ya shiga tsakanina da kai ba komin girma katangar da ta da ta shiga tsakanina da kai zan ture ta me ya kawo wannan magana kuma yanzu fila? bai kamata ki dinga wannan magana kin ga dan Allah kawai ki kwanta ki bacci irin wannan ai sai sa miki damuwa ki zo ki sa wa kanki ciwo ba wani abu kawai ki saki ranki wani

daɗe, kuna jira a waje ko? Eh, amma ba wani daɗe ba mafi Sakina, na gaya miki ba su ɗaya ba su biyu ba. Idan za ki zo gidan nan ki dinga sanar da ni. Ba na so matar gidan nan ta fara zargin a kowane abu tsakanina da ke. Gaskiya ne, na akwai ma wani abin take tunani. Okay, mana kwana uku Ya na wannan yaron kaman ba shi da lafiya. Dalilin zuwa mu ma kenan. Ina saurara ki. Dan na ka bai da lafiya. A'udhu billahi. Me ke damun shi? Yau kimanin kwana uku kenan ba shi da lafiya kuma kuɗin da ka ba mu ya kare ba mu da saura. Kuma ba mu da wani gata an ba kai ba. Haka shi ma bai da wani uba idan ba kai. To amma banda ki sakina me yasa baki kira ni kin gaya min ba? ya lalata wayar ne. To shikenan babu wata matsala. Na ga wannan cikin naki ya girma. Kina zuwa awu kuwa? Rabon da in har na manta. To shikenan. Babu wata matsala. Akwai likita na zai zo ya duba ni don nema bana dan jin daɗi. Daga nan sai mu tafi gidan naku. Sai duba lafiyar abin da yake cikin ki. Shi Idan Ku tsaya a nan harabar gida zan turo Hamza sai ku. Action. Na kasa fahimtar komai. A baya ina tunanin cewa ka san komai za ka zo ka sanar da ni. Amma kuma sai na ji shiru ba ka zo ba. Hajiya ba mu fahimci magana ke. To, ka dai akwai matsala. gaban Nabila nan da na je gidanta da washe gari sai ga ta dawo nan gida, Kuma na yi na yi da ita ta gaya min me yake damunta ta ki ta gaya min shi ne nake tunanin ko kai kana da wani masaniya kan wannan al'amari. Hajiya ni ma kullum da wannan magana da ita nake tashi. Na fahimci Nabila tana cikin wani hali amma na yi na yi da ita ta gaya min taki kamar yadda ke masu gida ne. ni abin da nake son ka shi shi ne ka ji tsoron Allah wasu ka rike yarinyar nan tsakaninka da domin na fahimci cewa soyayya da kake maka Soyayya ta fi ta wanda kai kake mata. Hajiya ba haka ba ne, yadda zan yi shawo kanta, babu yadda ban yi ba, amma abin ya ci Kafin ya rasu kullum ba abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi ya mace saboda ya mai da sunan mahaifiyarsa sai ga share ya koma ga Allah Allah bai bashi ba <laughs> haba dan Allah me na kuka kuma sakina dan Allah ki daina kukan nan ko kefa in ana maganar hadi mijina sai in ji kamar zai dawo ki daina maganar wanda ya mutu zai dawo wanda ya mutu ya riga ya mutu kawai abin da nake so da ki shine addu'a zaki ci gaba da yi Allah ya ji kansa Amu. Me matsalar kuma? Yanzu ba wani matsala, sai dai matsalar haihuwa ta take min bagazana yau ko Kwantar da hankalinki. In Allah yadda Allah zai sauki ki rafiya. Umar ya gida? Ya jikin nasa? A sauki. Tun da ya sha magani ya watsaki. Kwarai kuwa, na ga alama ya watsake. Kinga, ki riƙe wannan. na san koyo ko gobe wata matsala za ta iya bijiro miki za ki amfani da wannan kuɗi kin ji ko ki kwantar da hankalin ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to wannan mata su je ko karuwarsa ce tabbas in ko har ta kasance sa to usman ya cutar da ni idan kuma har ta zama karuwarsa lallai usman ya ci amana ta tabbas idan ya kasance a cikin biyun nan ba ni da wani amfani a duniyar nan lallai barin duniyar nan zan yi kawai ubuta da bakin cikin da in ya so sai su ci duniya su da tsinke ke ba Allah na ah. <laughs> zaki amma na tabbata wannan maganar ya zama lalle ne dole umma ta sani eh, eh, salma wannan maganar ba maganar da zaki ki wa hajiya ba ne don allah don annabi ina so ki bar wannan abu daga ni sai ke ba su wani ya sani Haba Nabila. Ya za a ce wannan maganar a batta? Ya za a dinga zama da mizinaci a matsayin mijinki na sunna? Kuma abin ya kai ya kawo ba za su gama lalacewarsa a waje ba sai sun shigo miki cikin gidan aure. ya za a ki ce a bar wannan magana? Salma ina so ki gane cewa wannan sirri ne tsakanina da mijina. Ina so duk duniya ya zama daga ni sai ke. Na faɗa miki ne saboda na san cewa za ki iya rufa min asiri. Nabila ki yi haƙuri. Ki mai da komai ba komai ba. Wallahi Salma wannan ba maganar in yi haƙuri ba ne. Wallahi wa'innan abubuwan da suke faruwa komai zai iya faruwa da ni. Ke kanki sani ina matuƙar son mijina kuma ina kishin shi. saboda in ga na ɗauki hankali shi akan kowace ya mace kina gani. Bauta nake biyayya nake yi masa babu dare babu rana amma me yasa zai yi min hanka. Nabila ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri Nabila Allah ya da Allah zai kawo ƙarshen wannan abu. Ah. <laughs> zai kira ga ne hakika sakina ta gaya min dan hadi tamkar da yake abu kuma ni na amince da haka wallahi nabila duk lokacin da na tuna hadi mai gadi ta yanzu gabaki ɗaya ba wani abu da yake min daɗi gaba ɗaya duniyar ta min wani iri kuma abin tausayi ma matar da ɗan da ya mutu ya bari a gidan haya suke kuma duk garin nan ba su da kowa sai ni wallahi ta in wannan ne ta riga ta fara gidan sauki abin da ke fata ne ta addu'a in har ka tabbatar da gaske ne kai kaɗai ne nashi a garin nan me yasa ba za ka yi wani abu guda ɗaya ba ban fahimce ki ba Nabila to ina nufin me yasa ba za ka ɗauke wa iyalinsa nauyinsa a kan ba gaskiya alhamdulillah kuma Allah ya miki albarka na gode wa Allah da ya bani ki a matsayin mata Sakina, ki kwantar da hankalinki, Allah ya ji kan hadi. Hadi mutumin kirki ne, kuma hadi ya samu shaida mai kyau gurin mutane. Babu wani abu da bakin mutane ke furtawa akan hadi illa alherinsa ba sharinsa ba, kuma ni kaina shaida ne. Duk inda kika ga hadi, sai dai ka faɗi alkhairin shi ba ka faɗi sharinsa ba. Allah ya ji kan hadi da rahama. Allah sarki abin umma ya tafi ya bar mu. Kinga, duk wani mai rai mamaci ne lokacinsa ne mu ma in lokacin mai dole ne mu tafi zan wuce ofis ne na ce ya kamata in zo in ganki ko wata magana da nake so in gaya miki ina so ki buɗe kunnuwanki ki saurari abin ki ɗauki gidana tamkar gidanki ne ba ki da shamaki da zuwa gidan ina so in gaya miki cewa cinku da shanku da sitirarku da kiwon lafiyanku da biyan kuɗin hayanku duk na ɗauka zan dinga biya muku a duk lokacin da kike da wata bukata kira ni a waya ko kuma ki zo gida ki same ni kar ki yi kasa a gwiwa musulman mun gode hadi ya rasu amma ka kasa mantawa da iyalansa mun gode sosai kar ki damu wannan ayi wa kai ne ni ma na san hadi zai iya min haka in bana nan amma da Allah ka kai abin ta faɗa ma ka saboda san halin da ake ciki ki kwantar da hankalinki in dai akan Nabila ce ni na san wacece Nabila kuma na san halinta. Nabila wani sa'in ita take karfafa min gwiwa wajen taimakon mutane. Kuma na tabbatar idan Nabila ta ga ina wani abu wanda bai mata ba, takan zaunar da ni ta tambaye ni menene dalilin yin wannan abu. Idan kuma kika ga bata tambaye ni ba to na san wannan abun babu matsala. Saboda haka ki cire wani shakku a cikin zuciyarki. Nabila ba ta da matsala. Usman ka ka gani, Nabila ko ba ta taɓa gani ba. A'a, na gaya miki babu wata matsala ki kwantar da hankali. Ki dai ki abin da na gaya miki. Kuskuren da na yi shine ban gaya wa Nabila ba, ita kuma Nabila ba ta tambaye ni. A Usman, baka da laifin komai. Alhamdulillah. Komai ya riga ya fito filiyar. Saboda haka babu sauran wani zargi. a'a usman ka da laifin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe kansa da abin da ya kashe kansa da shi za a yi masa na tashi a alƙiyama dan me nabi da za ka kashe kanta gashi kan kishin banza ko ta ji ta kashe kanta a banza akan abin da bata tabbatar ba Usman very serious dukkan al'amarin nan da ya faru a cikin wannan al'amari bai kai makana da relevant and visible to achieve the amount of income. Thank you. kake ganin kakanka ba hula kuma yanzu daga cewa bari ka shiga ɗaki ai ba ma hula ba agogo na komai wayoyi na na ajiye a ciki saboda na san mun je ma me amfanin su ni ai ba na son ka rika yankewa kanka hukunci wannan abu ai riga malam masallaci ne ti wannan ba shi bane amma dai ka ga zo zo usman bismillah zaura abin da ya sa na zaunar da kai ah, duk abin da zan naɗa a can wajen in fahimta da shi hmm. ka san su mata ne duk da dai akwai manya a ciki amma dai maganar da za mu yi da kai sai mun fi fuskantar juna da fahimtar juna kuma sai ka fi gane ni sai na fi gane ka so ina son kai kuma ka yi min cikakken bayani ne wanda daga ni sai kai insha Allah ne kuma zan maka bayani zan gaya maka abin da na sani kwata-kwata game da al'amarin ok to kana station very good ka yi ƙoƙari da Allah ka shiga ka yi discharging wannan Abdullahi din na wanda ake zargi da kashe matan makwabcin shi. Eh, yawa eh, very good, thank you. Allah sarki Nabila. Ai, inspector tsakanina da Nabila ai babu cin amana. Wannan matar da Nabila take zargina ina lalata da ita. ba wata bace illa wacce na yi alkawarin taimaka mata. Wace ce ita kenan? Wato, inspekta wannan matan da ake magana a kanta ba wata bace sunanta Sakina, kuma matar abokina Allah ya mishi rasuwa, hadi Allah ya ji kansa. Kuma ni abin da nake mata ba wai wani abu ba ne na ɓoye-ɓoye, taimaka mata na ɗau alkawari zan yi saboda matar abokina ce. Akwai ranar da muna hira da ita, A nan ƙofar gidan Nabila ta leƙo ta ji abin da muke faɗa. Bayan rasuwar Hadi, wato mijin Sakina, matata Nabila ta ƙara min ƙwarin gwiwar taimakawa matarsa. Amma ba abin da nake so gane inspekta ita matata Nabila ba ta taɓa ganin matar Hadi ba, balle ɗansa. Inspekta haka ne ya sa washe gari na je na samu Sakina har gidanta. Sakina ta nuna min ɗan hadi tamkar ɗa yake gare ni, kuma ni kaina na amince da haka. Sai dai kuskuren da na yi shi ne ban gaya wa Nabila abin da yake tsakanina da Sakina ba. Ita kuma Nabilan ba ta tambaye ni meye dalilin taimakawa Sakina da nake. Yalla bai, yanzu na yadda za ka iya kama ni, kuma duk hukuncin da ya dace a yi mun, na yadda a yi mun shi. wa ya ubangiji Allah na roƙe ka ya Allah ka kaddara wannan farke zan gaskiya a gare ni Nabila, ina zuwa haka? Ina zuwa, ina zuwa. Kina zuwa? Mai gadi. Me gadi? Kana ina ne? Hajiya lafiya na ganki da sassafe haka? Lafiya kalo na cewa har yanzu ba taka bata sauka ba ko? <laughs> Hajiya kenan Hajiya yau shi aka yi bikin har abin ya kai ga aihuwa ina da lafiya. Haka fa aka yi. Wala ba farki ne matar ka ta haihu. Ta haihu? Kwarai. To Allah Ubangiji Hajiya Allah ya kawo rana haihuwan nan da fatan dai Hajiya kin yi babban tanadi wa jariri. Ka ji da shi. yanzu ba wannan ba mai gida ya ce ka wanke musu mafisa saboda yanzu yanzu ne yake fito kuma fita zai yi ki to insha Allah hajiya an zan wanke <laughs> Allah ya raba lafiya hajiya yi haihuwa kuma to Allah ya kawo mana lokaci Nabila lafiya? Ya na ganki wani iri kamar kina cikin damuwa. Me ya faru? Ina ma da Allah akwai wata magana da nake so faɗa maka. Dan Allah ka tsanya magana da ƙudurin zancen yi min kishiya dan Allah. kishiya wani irin magana ke faɗa ne kishiya kamar ya na manta <laughs> ashe na tuna wallahi na yi wai kai za ka ci amana ta inda wallahi kin ga dan Allah tsaya na bina shi fa mafarki ba gaskiya bane ta yaya zaki dauki mafarki kuma ki damu kanki akan shi ba gaskiya bane yawa abin da nake nufi ba dan Allah ko da anan gaba in ka je ra'ayi ko zuciyarka tana raya maka kuma Allah karfa min asiri ka gaba ba abin da na tsana a rayuwa ta irin kishiya kin ga dan Allah da ka ni ba babu wani kishiya da zan miki ta ya zan miki kishiya muna zaman lafiya da ke in kin ga an yi wa mace kishiya akwai matsala ne ki kina da matsala ne ba ki da wata matsala to ki kwantar da hankalinki dan Allah gashi kuma na makara ban hada breakfast din ba yau kar ki damu ni zan shiga kicin hada nawa da naki kin amince in bari in ji nan ba rai na baiwa tuta fesuwa turare na ƙauna ba na jikin tufata wa zan fesuwa kamshin naki ne kin cancanta mai san farin ciki na eh, dalilin na sirrin zuciyata wana buɗe da ce na yake ce zaɓi a raina wakin zauna eh, dalilin na samu zuciyata wata huce dalilin mijina gani dalilin mijina sirrin zuciya ta wana tona dalilin miji gunki a dole in nuna soyayya da ce na yake ce zaɓi a raina wakin zau shirya samun kamar